masu kallo kamar da aka saba suna abubakar adam funtuwa zan fara gaisuwa akwai wanda ya ce ni gurin da ne <laughs> ramadan akwai wanda ya ce ni gurin da ne a da allah wallahi wani ya ce ni gurin da ne amma dai kuma dai ya ni dai ta ƙara zagayowa ga ni ga ɗan daba ga ramadan garba ramadan ga kuma zagi ban sani ba yana nan har yanzu ko na ni ya tsaya ka bari da da kawo <laughs> abin da kawo wannan hirar shine cewa a hirar da ta gabata na faɗa muku cewa ramadan da kanshi ya ce ya aji baya buƙatan zai amma ya ce shi kuma yana nan an yi sulhu ga dan daba saboda wai a samu adalci ne bari mu fara da Ramadan garba Ramadan saboda duk akan shi ake wani shi kuce mm. muna nan jihar Nasarawa a gidan damben bambarewa inda Ramadan zai buga dambe a yau ma dambe da Bahagun Alikan sura sannan kuma yana da damben da zai buga da Manu kanin garkuwan cindo wato a ranar Lahadi mai zuwa masu kallon mu an ce waka bakin mai tafi daɗi Ramadan barka da kasancewa da kai gaskiya ne barka je malam sai ka faɗa malam mai gida abubakar wuntuwa yawa funtuwa ka kyale mu <laughs> kamar yadda kake ga ka amara bayan ya kuma an ga abin da ya faru an ga dambe ka bige barko kurma anan wanda ana ganin cewa eh, eh inda yan arewa suke ya fara sanyi to sun kara tasowa ga lagada ga dan daba hmm. lagada ba korafin shi anan shine idan in kallo ya maganan a wato lagada a matsayin shi na zagi yana nan dan ya ce ya kan kanshi a fada alƙaran bello mun yarda wannan tun shi ya faɗa da bakin shi to yanzu ake ciki da gaske ne koko me wani hali ake ciki sannan me yayi lagada wanda kake ganin cewa yana ba kunya ko kuma wani abu ne wanda kake ganin cewa ku duka bashi waka baki mai tafi dadi To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu kallon mu. To gaskiya abin da nake ƙara jan hankalin shi lagada mm, dan ya dan mm. ya zo yayi biyayya kuma ya ba da haƙuri akan laifin da yayi. Dama mm. laifi ne yake yin sa idan zai dambe. Eh. Idan zai dambe yana tsinkewa ya fita da gudu. na jini sami ya zo ya da haƙuri zai rika tsayawa zai dinga tsayawa ni tsaya ba ka tsaya magana tsaya magana eh. ya zo ya sa ya bani haƙuri eh. cewa laifin da aka laifin da ya yi don Allah eh. wannan hukuncin ya ishe shi ya hukuntu ya bada haƙuri na ce to daga ni dama ba wai wani abu ne ya da kai ba mun kana dambuwa ne na ce ka daina gudu a matsayin ka na zagin uban fada eh, kuma ministan tsaro na jihar kano kuma kaftin na najeriya ga baki daya a bangaren na masu harkar dambe mm. na ce mai ka daina gudu kuma ya zo ya shi wannan laifin nashi mm. gyaran nashi ya ce kuma allah yadda ya daina gudu don hisa aka dawo mai da wannan matsayi nashi na bafadi in shi maganar dan daba ya karbi ragamar shi shi yanzu dan ba ai waziri ne shi can yi karata waziri ne to waziri ne shi wannan ba fadi wato kasancewar lagadana nan ko da lagadana nan dan nan yawwa dan daba kowa da sa ana magana kowa da matsayin shi shi lagada ai zagi ne ba zagi bane abokin tafiya abokin tafiya ne wato kamar jami'an tsaro eh, eh, kai ma mai kai ma da an taso katare. bari da bari a kalli lagada wani matsala kake gani a damben laga ana ganin cewa daga da <clears throat> kana dambe kuma kaga da ce duk wani advantage da ake da shi a dambe wato ga ka ga da wato wata dama da ake son dambe ya samu laga na da shi na tsayi da dai sauransu ni ba tsawon kafa ne fa <laughs> na ga ka so ka bashi kwarin gwiwa kake ganin zaka ba laga, eh, ka ba bashi kwarin gwiwa yayi kamar ya dauka sannan ka ga ya kasa abun nan wallahi kwarin gwiwa nan tun yaushe nake ce daga yayin da nake tsawon shi da nake tuni na kawo mai takwasa tun kafin ma mai dambar da dina sun eh. ma ta kai kawo muka zo muka yi na dogo mai takwasa Allah ya ɗora shi a kaina eh. ya biye ni kuma kisa ɗari zai mun bazan daina kama shi ba akwai da dole ya Allah ala mu rana kwarai da gaske tun da kowa sa'a gidan kowa ce kowa sa'a yake ma kuma kowa wajen ubangiji yake to ni ta ƙauye ma ne nake sa'a kaiwa mai ran mana a ƙauye eh. to yanzu bari mu da wannan ba dama muna magana cewa ka ce ka gani mai takwasa ya mutu ka ci mai da kwasa dama gawa ce wanda lagada ya faɗa. Aiwa ya gaya ma. A <laughs> ah, magana ta masu haƙori ce, ni ba wani ne da ni yi. Eh? Magana ta masu haƙori ce. Magana cewa kai keja ce wannan da kace ka an da duk keja ce mai annan mare ba su gano ya bai. Kai karga ka gano shi. Eh, ni dama shawarar da na ba kai na zan biya kuɗin mota ganin zuwa ƙauyen su. Eh. Zan tambaya hanyar da yake biyawa an samu ice. in na bugin shi sai yi hotuna a wajen. Ba za ka buge shi da hannu kina. Kai dai ice wallahi. <laughs> Dan da ba. Sai da ba zan dubare mu ba. ana ganin yaƙi ya taso arewa wani shiri kuka yi na wurin cewa kun wato tarewa arewa ko kuma sharewa arewa hawaye na irin tunda aka fara samu an sami nisan tsarufa an mai kisa uku a Kano a jere amma na kamar shi ma dawo da fushin shi yanzu tunda ya fara dauko fansa ya fara dan na gaba gaban gurin hada ya fara sa suna ruku'i a naku bangaren wani tarihi kuka yi na ganin cewa kun sharewa arewatawa kunne wato ido da kuma kunne abin da suke ji sannan abu na biyu shine cewa shi ministan faɗa ƙila an rage mai yawan iyakokin da ake kawo mai wani tanadi kuka yi muna nan mun yi tanadi sosai mm. kuma yakin da aka yi ci kuma ba komai bane jaraba ta kawai kuma mm. tsari mm. duk da a cikin kisan ma kisa kisa ɗaya ce ma mai ban haushi ɗaya ba mai ban haushi ɗaya ba wata kisa ba wacce ce ta ba ku haushi Dan ban a dambaji da aka yi ba dan ban da ya ban haushi irin na garkuwa shi ma haushin da ya ba haushi ba yadda aka gama komai an gama dambe mu ba ma neman duro duro yake nema mu kuma ba ma neman duro an gama wahala yauwa an gama wahala duka sakanni Allah ya kawo faduwa kuma muka fada mun karba shi dogo eh shi kuma shi ke da tsayi kuma muke kai dambe kuma kisar da ya mana ba wata kisa ba kuma da ba za ta bada mamaki ba wannan ba za ta bada mamaki ba saboda kasancewa tashin shi adabu kuma da ake ganin shi yanda ake ganin shi ramadan waka baki mai ita fa daɗi a duka damban nan da aka yi kamar yadda dan daba ya faɗa wasu damba ce ta baka mamaki wanda kamar yadda na sani cewa akwai dan damba zai gama ya gama tattara ya gama hada damban shi kai ya sashi ma ya riga ya tashi amma daga baya sai Allah ya ikon shi a cikin dambe guda uku ne wani ne kaga cinta ruwa ruwa amma kuma sai Allah ya lamarin shi a ciki neman mu daga lokacin ne ne baka kwarin gwiwa kuma sannan me ka gani a ciki ka yi la'akari da kisan da kamai na farko ne ka gaya mata irin abin da ya faru ka duka yi shi saboda shi ga ko na ai shi kamar yadda na bayan magana na gama dambe mun dambe ko Allah zai iko shi mm. mun gama mai damban da zamu mai kuma shi juro ya nema a dambe bai so ya kashe bai ne bai tunan zai kashe gaba bai jin zai a hatu sai na tunani Allah ne ko ya iko shi kuma na dauka shi kuma wannan yaro Buhari da mafansa ya dauka ni ba na mata shi shi kuma dogo na san ba sa ana ne ba ta zo ne ta zo ne shi sa dama da yawa mutane suke su mamakin wannan kisan da aka yi na tsakanin dogo da mai takwazara ba ai dogo da ramadan ba wanda dama ina nan alisafi ne in ta zo da dama kai ba ka samu ne bara a koma wani tanadi kai wajen rama kisan ka ga buhari ko ɗanci ƙari in fanshiwa ce in mamini ne. saboda wasu na ganin da yawa yanzu ƙila buhari ya koma katsina ka ne zuwa katsina ne ko kuma kana tunani a tattaro mashi a kawo mashi ko duk inda kake ne ko kuma ka haƙura tukunna zaka bashi tukunna sai ya lafa sai ta ƙara haɗa ku. a tuni akan menene dinga bin ƙaramin yaron din wani kai na yaro ne amma kuma an ga sanka ne a tsayin dambe a tsayi ne dambe amma kuma ai shekaru ba ɗaya ba da yaro ne na ga sha'iki ya buge shi wani kaddara ne shi wannan yaron ba da kake gani kaddara a shekaru ma yana iya girme ne assalamu alaikum ma ba an taɓa wani an zo ɓangaren ba kafin a zo ɓangaren Buhari Ramadan nake so. An zo don mai takwatar an tabo na ai tsayin mu ne da shi. Ga <laughs> ma kallo abin da nake magana wannan Ramadan ya taɓa da wata magana cewa albarbayin yaya aji alasan. Akwai dogon Messi a jihar Katsina yanzu Buhari na jihar Katsina. Buhari na jihar Katsina duk na ga cewa wato wato Bahagon Automaman ya bige shi sha ake ya bige shi duka a jihar Katsina. Mm. A iya cewa wannan wani alama nake nuna cewa dama kai ba sa'an nashi bane ba ko ko wannan wakilin naka sun fara aiki akan Buhari ta san da dama hudu da uku kuke hudu da uku yawo kaga ina da nifa ina da midfield fa eh. ina da lamba uku ina da lamba ina da midfield da tsarin da bi da tsarin da kafin a yi soka ina da lamba bakwai amma duk waye da suwaye daga da wani lamba yake ni gola ne da ba shi daga da gola ne ni mai tare ga ba ni gola ya alhamdulillah amma kuma yawa ni ba wa golan ma eh, sai in ba in ba ma'aikata ko matsala in ba wa ma'aikata a ga wannan in ba ba defense in ba samu masu defense ba defender lariya ce yawa <laughs> a na yi kafa ku kai dan ba kai magana Buhari ka ce akwai matsalar kar Buhari yawa Buhari na farko Buhari mm. mu ga dan Buhari yaro dan ban taɓa manta ranar da Buhari ma ya fara kama ni na je yana wasu maganganu wai duk wanda ya daki shagon yalo sai ya buge shi ya buge kanshi to kuma mafarki kake ba daga farka na ji ka tabo inda ka san ba inda mu ma baka da wajen ba inda za ka je kana magana wanda ya dambe wai yanzu autan ɗan ban zai kama ka auta ya fi karfin ka ba ba ma auta ba a yaransa wai waye bai bin ka kisa ka zo Kano dan sallah Allah ya yi ya bashi to shi harin da yake da yake ma wata magana wai zai ce wai zai ce wai duk wanda ya damba da shagon yaro dan su sai ya da ya yi damba da yake mana cewa zai to shagon yalo dan shuru karkaf damban ma akan autan dan mun zai koyi shi ya koya mai dambe damban ma koya mai akai ana yi yana dauka akai yi koyi damban amma an yi da yagoji? wa shagon yalo gogewarsa daban gogewarsa ya goge idan ya goge a harkar dambe ya goge yanzu da amma kuma mu iyayensa ne a gogewar mu to yanzu dan ban babu ma za a kure da ita ban so mu tafiyar nan daga da kulle mana me zaka ce wa yan kallo dangane da albishin na ganin cewa ila yanzu an daina bata kaftar rai ka shirya tsayawa ga ka gashi kamar da aka wani zaman a cikin wata zan tsayawa fa ina kan bakata ni na na me rashin tsayawa ni fa gudun ma ni fa igiya ma ta bi jikin yari wannan wannan ginin ainihin ake wannan ginin eh ainihin ina dan bela bai amsa ginin ka zo ka zo ka zo ka zo sai ka tsallaka bai ba da wannan da baka mamaki yanda yake tsayawa a bugu ka gane kuma haka wannan sunan wannan tambayar cewa ba ganin cewa ko a gida ana iyayen sa cewa ƴaƴa suke cewa ka duba kamar wani Ramadan hmm. bai zama maka irin eh, darasi kaga cewa aka kalle shi ga cewa ya kamata abinda wannan yake yi shi darasi kuma ni ba wani can an ana tafiya da ni ma in cizo in gudu da haka kai ba kowa da hanyar da a ba zama aiki ya fi ni malamai <laughs> abin da malamai ne ya fi ni juriya wancan ma ya fi ni juriya kawai wajen wancan ɗan daba ne kace eh, eh, eh, ɗan daba ne ɗan daba ne ɗan zara suka ne a fadar ramada su ba a tattaki kan mu kuma <laughs> magana ta dawo gida lagada <laughs> ana hira da kai ran ladi kana an kwaso ƴan ta'a eh to amma a fadar ramada yake magana eh kun kun ture shi ko ni ban gane ba shi kun ture kun na neman tare mashi dan office din da yake ganin cewa yake da shi ya fara zuwa ya fi karfin ka ah, a ya karfi ake kifa gaji shi kenan an gaji shi gefe yawa tafiya yanzu to kai kai yanzu aiki ya gama ka dole ka ma can bude kofa nake a shigo ramadan kisa nawa kake so daga daya maka a wannan ko ba shi lokaci ga mu yan kallo in yi wannan ya dawo dan duba ma zai matsa gefe kisa nawa kake so yi Gaskiya ni na so daga da kisa a jere ko ba ku kisa biyar ma a jere. Eh da yawa ba tafi da yawa ba kisa biyar. In yayi su in dai za a kori dan daba za a ci gaba da fiye. Ya kawo <laughs> masu dan gwabu gwabu ko? Mu kasance da ku a ci gaba da kawo muku dambace dambacen da ke faruwa musamman tsakanin a ah, sauran wannan inda wanda muka muku cewa Ramadan ga Ramadan zai ah, wato Ramadan zai da su a wannan gida wato tun daga yau har zuwa ranar Lahadi za a yi sannan kuma a wata Lahadin can za ta haɗa tsakanin sha'aban da ramadan a garkon dutse a lasan sannan ta haɗa tsakanin bagon zayyanu yan magi dogo mai takwasa da shi da alƙarin bello sannan sun ta karu ta haɗo tsakanin wato autan kudawa da aljinin bahagon nasarawa duk a wannan gida a waccan lahadin sha hudu ga wata wanda aka fata a gasar boris duk a wannan gida wato bakakken faɗoɗi ne fa za a wannan gida tsakanin na gida da gida ina kawai manu ne da eh, garkon cinu da ah, wato garkon kurma sai bahagon yan sanda da ne shi ma dogon meti shi ma na san ba wasa saboda kowa so yake ya je sama dukkan su kowa neman wato sa'a yake masu kallo ba ci gaba da kasance da ku sana Abubakar Adam Funtuwa jisar baraka kun ji kiɗan ka ba irin na yaro ne ba naɗe hannun ka ba irin na yaro ne ba mai jama wa hala daure yaro bai haye maka kiɗa mutuwa ina ruwan ka da daɗi